يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yi dajiya bar tabaraka wa ta'ala na ayyuka yayi gani be lafiya na kakwaci na yayi dama ciki fido da ka tamutu da na albarka da ci gaba bai karatu na yaji daga littafi ko a annabi wacce kuna annabi sallallahu alaihi wasallam nan suwanan igikini ayayen shi ne bai gute ku mini suratul ma'ida <clears throat> bana allahu tabaraka wa ta'ala ji bayani yayi ya ci hukuncin alkitabi jona wato wudi bai mishanji ke ebabbo ya bu yahudi da nan buwa yi sarai a ci gama da naje wayana adinan buwa yi musulmi ji sarai amma shanji <clears throat> boya abu biyi bi na to bai ba boyo ya gwana ta ci abuwa da man jifi na ji da su su kwada da hanya amma ya boye giti etinyela mariya allahu addini wani iji karatu tsoke lalace a nabin ya tiya na jasho gani jama'in na jafe bujin wangi wuce to insha allahu ci gaban bayani ga misu na bi daga bayan lokacin din aga ajafe jegiya ya ajafe ga su koya imani ya yi ladamini ha a su asumi kadamini zane jijiri eti gaskiya abu bai littafi ko na alkur'ani wani to kya ke gabiyo bayanu da nan بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا kya dabe yo kya kan yo kya jin yo eh ita ji ma na gani bi Allah wuyayen e ganna kewa ga yi juyo na ya zane jewa ga kwa buga ki bebeo ya ca imani ji bayar kurani ki lawo ya ce tikiti ya kurani bo a ce laye je na bin ga eh ki a kan ca ji imani garbi kurani a bi allahu ya yi bi yana allahu laya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi yayin gaskiya nan eh amma ja na min alhaqi yana biya bi inu annabi biya bi yin gaskiya nan wa natamau ki a kan ca ji ko da yayin <clears throat> an yi da kila na ga su kula wulu godan malikau misali na ta ce za guru ji bayan hmm. wato su kula zulu da ta ce za guru ji wuje ga titin giwuya walikina bisalihin walikina bisali na jaja ga gana ba je bada na muje ga titin giwuya ai lafi da ta ce za guru ji ebo kigo alkhairi igagba wangi na su kogun jali kawai da za guruji na waga da ta can bu igagba wance ga shafi wacu mai tari juji tabbata a gai gana na muhammad sallallahu alaihi wasallam ga karshe kafin jajilin gayi ma'ar rafiq al'ala ga karshe nu ga wuci jajilin da wani ma'ar rafiq al'ala wa man yuti illa war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa an do ga mitu Allah wa mitu tuci na za mu ci mun ga fe da miniya wato ta ci annabaji bon adam ma annabiyin wa siddiqin ta ce zane ya gaskiya a gacca gaskiya ya gani bi annabaji ya wannan ta an ba ga adam wa shu'ada zana fi da ta ce zane ja awude kuda eh ba ne e choko ya dine musulunci na ci taci zane ja wace ya bu addini wani taci zama ci gabo da na imani ji da su kube tuci na taci zama ci gabo a nan fuki mai su kwaci ga waha suna wula ya karfi ka a biya ga gaza na ji wadda taci abu wai jihar ka bayi da na fuki mai lalle rabon ciku yan yiwuwa na gesara yi na adai na gekuna hasuna zagaji a sasana ya mudu fake ba bayi ibana e lada bakar na su kujin alikoli na yamma wuce ganganin ga shafi bi ma na kemina zaguru ci gai wa manna a ci ga tohoto na da ta ci bana da yamma wancin so a gani ni ba jajili na kalmanu ga karshe na da ma'ar rafi kila'ala wadda ta ce jama'i malaika na jilatuna da na annabawa ji bitu ci na ji shi zo kwata na mudda ta ci ba ni eh so lamarin wa ciku addu'a wa ciku zufu ba biya ga fakiya masu kwa me da ta ci buru wuju hmm? so addu'a na wuju na je ba na da ai ji kudiri su wanda su kula wulu da ta ce wujina ji zakuru ji nan yau ke ga ga lamari yo na ezufu ji fata ga kawai da ga jajile ga ga ga bi kun su ja ga ce wuji guri ba so eh za a ji jajile ga ba ba so eh, a ga ta ce kafin jo ko ta ce fasiki jo wuce alkhairu kuma a ganga ta ci wuce gurushi ba kyogon fata bahu ruwa bima kwalu jannatin tajirinin tahtihar alhamu khalidina fiha wa zalika jada'ul mishangaji lake kin a can imani ji gani bi qur'ani haji bi annabi sallallahu alaihi wasallam a ci tigina gina da ya ce gafa asaba umullah su ko mu ya lada sawab mu ya lada bi ma kalo ya boye ga bologi bologi wuce ne ja ga ye imani na haji bi qur'ani haji bi annabi sallallahu alaihi wasallam ina lada na mu ya no gai jannatin tajri min tahti al-anhar mu ya lada nya bataji na ji ta kwabo na oje jena na oyiriri na oyikpara na oge na efeza na na omadara kpata wadda da wani da su kwanci tattali da mina aljanna wani khalidi na fiya mafi bafi kekeren ke wa zalika jazawul muhsini na magaya gaba yanzu na jeji bolon bolon na ya wugwa da wani gaga sokwatan bariwo ba alal kitabu gaji bi ma'ana zaga na bayan annabi isa na ji ya shiga ni bi jama'u wuji a cibi jima'ani bi annabi na so kwa ladamin ya zane shi duk ihsanu na la ya ya ce imani bi ma'ana e kukuta ga ga musulunci daga islamu sai imani sai ihsan so kwa riya ya zane shi ke lalle ibada na jiya so kuna bi ikhlasu yau ki bane yi sanu na ga dauna an ta'budu allaha eh ka annaka tara fa in lam fa'in na fa innahu yarak ngai pagan yi isa ne so da ji wa tambari wu ba ikhlas e wuji ne ji tugan والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إيه ليه كما وجه to su zuwa yi sukun wanda zai na kafaru zane gaji kafirci wa kazzabu bi na a ta yayi jila gaggama nana ulaika zagaja ashabul jahim ga yi gimi na jin Allah wuce bi aci kyuban ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la tahtadu إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا الله تبارك وتعالى كي يا أمرني يا مؤمني يا نجا إيماني جنا لا تحرموا إقلا رام بودا طيبات ما أحل الله لكم إيه منا منا نجس كل جعل لي أين إقلا جرام يا تتاشي مري ولا تعتدوا إمي قد تمام wale na na umarni yau asali amuru ujubu goyo saga da karina na uba ga gan da isti babu nan a ci ga asali na yu tahrimu yau saga da karina ne uba gun da karaha nan sai bugu wa kuma zai luga ga lalle aya na na yi wai labiyon zendon do da dama mina al'umman na wani wagagan ya kazan wula da haramu ya ci tashi wuna eh yanzu do da dama wala takunu lima tasifu alsinatukum A hadha halalin wa hadha haram eh, ka boto ga juya za mu ci mato ta ci to da dama ina kwa kuma ji ta tuba na da wannan da adisi ya hadisi muttafaqu alayhi bukhari da muslim go bayni Adisi na aya labarin jama'an da ci wato hadisa ibn abi talha nu gobe daga babna abbas wana <clears throat> gaya na cuci bai ci jama'an da ciwo minisa abi alayhi sallallahu sallam a ganna tau mazakira na ide fayi ga zakari jo to baya da biyo foyi eh wanda turku shawati duniya yi ga ganin bai shawayi janne wanda siyu fil ardi kama ya falu ruban ina dai ya gunyina ida da zaka cikin mafaiti bautan su ko keminan manyan mishan jina fa ga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam labari shi dadi annabi ganye na sashe sabi je waji na danare fa arsala ilaihim annabi citu da fiya ga yabi fa zakara lahum zalika annabi ta bayani jaganin wa ga ga yajin fa kalu a ganye a annabi ya shiga akpa ga ga zakara yaji baya fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga ga janci ma lakinni asumu wa uftiru mi muhammadu fiyazun mimaji kala azun ci ci fe giyan a fi azunya efo fobe fe wa usalli me na kida ya shefe ji na fila wa na mu maji ke la lokaci dan guru ko mine ya shi kano ce ne me lemi a ci gama wa anki hun sa me jin zagi jiyawo yake ba bayan yanzu ku eh wa man akhadha bi sunnati fa wa minni zan tun daga ga su sunna mina da ci ga tamba da miyo ga da da miyo ga ta ci sun ga ta dinin bo wa man lam yakhudh bi sunnati falaysa minni zana da ya ci sunnan buwa na zamu ce gu da bidagwa mi da duniya eh so a gan ayan na cici bin etin zamu ci jin awa ga ala rama dai zagi ja ya tita can ga ya jiyawa a yawo mai ja abuna ayle ga ga yamma mu ci fata ga jun laza ce to ba shetan yin laza biya gane da sokoi kyanu da mishan jaja fe launa mishan je luye ga gai ya wani zajina ya e tumuyo ya dabba kyanu da dabba je tudu jina ya fefe tudu je zaran yi fefe tudu ya mai za hankali eh nan na gwan so a ile gaba ne daga kiya bi shawa na ji tuna ba ga bu da ke ba ga malaika ji kan ba ga bu mu fela su ku kan ba na ma ga pamba bi shawa na ji kana babu to ba shaitan kan so a cula jara mai ta tacin a ga ya jiyawa omali warabani ya tanibi ta da'uha ma katabna alaihim illa ibtiga ridwanillah fama ra'awa hakka ra'ayati atuwa atuwa a kwa a yi pastor za jiyawa a meji zina ya magin ci jina eh so kuma lamci ci tuwa annabi sanar jiyawa nan jiga ibonan mamula jara mai ta tacuna yanayi yuyu dama ya wajen da ya nga leje lokwa nga ji bune sunna na ba ji eh gwa ku bayani na de kwate ti rayuwa annabi Isa na daga bayani na de na mu da ya guba na sai na kiwuji su zuma ngwa ya guba na gana ya guba ku ta gana kiwuji ji rayuwa ji kwate na har benu be gwa gwa wani ada bayani ma amma daga nu gwe gi agbo wa da agbo be ni gwo be gubo be be ku te na nga ke da bayani lokaci na jin waje tuciya ni da wani tuci bukatan goye ya gutan na jiga a cikin luna sama eh so mu de gba rayu be lokacin wa kun aja we be lokacin wuci ga tu mu ya tu tuci be be we wuye tuci bonna fitina ya jula da mi mu de hankali ta ci wuci jiyawa da yau ga de lokaci da da yo lokon ga waje bana sunu ya annabawa eh so ci ga wala ta ta duwe maga bituma na <coughs> ne wugwa da wani gaga an na jilla inda ci ta ji haramu ya ci tacen shi dona ke misali annabi yakubu na eh ji gan mu yi ci bambancin shari'a misali allah tabaraka wa ta'ala ga idan min surata ali murano كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أكو ko illa ma harrama على ala من min أن an التوراة at-taura Su so annabi yakubu a dai gitin zula jarama ya tita cuna mun ci yu shari'a ayi da jiya amma shari'a na yau waga waga na misali musulmi da dama ga gan yanki ci ka zama lajin haram ya titaci mu ya giya gawa aramu kalma aramu ce wajen amfani da mula aramu a ya ci ne ga a ya wa gawa mi da giya wasu amma mi gugu gi aramu ji jin laifin bo wadda kagon can aya wadda mawa so yana waga le ga wa jana funa ci ngabe ngabe ban fi we wa giyo wo ma de levia wo to ga lu ta ci ti ta ci bo le ga wo lugo gba ni mo bi a mo fi oga wa ji giyo eh wo bo ga ga ara mu ta mi lu ji ti ta ci ma ju ja ara ba da bi magu ji ma mi le ga mi da levio nuna ara mu musulunci je da ya yi itin na bo inna allaha la yuhibbul mutadin so ko azana ji bituna yana eh, ziga ya mu na yigi imi ga gituma la ta ta do iga gituma ebo na zan da ci ma dan mini no ci la lalle na ma dan mini wi gyo ba na agun ju kana wa ji ka baba mu kya gyazu ga eh en gi cha lalle yo obe en gi ci gi wa gi agba ko shi anu aje su ga ofufuro haramu yo itida mini itida wa budan kí o gan. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله تبارك وتعالى قال وكلوا إجي egi amuru yin nan amuru na man suke yan wenye ujub egi ezaga adu egi ti gigwa mu ti gya aru wa tu wa le fi sokoji oboga amru na wujubu yo amma lokacin waga ji wata afuni na wagale le marmare kulu na waga aji waga yo wuci yo istiba obogo egi mi mara ka kuma Allah min ba koyi na sokoya aziki una halala mu ci halalli na tayyiba mu ci wangina wale kaida guba na da muhimmanci sarai egiye ne a alalli kuma gena ma ji amfani na kafaci wani bi ma'ana ɗayan wato kai gaya na yagun ge mamma kuma ji alalli ya agwa bu ibo na watakila ya ce legun mun wangi yoyo ibo ramu wanda ta tubo da na watakila bincike gelo ya bi kyau ga ga umma a wunde to amfani bugu ene kwabi tayiba ene ene ene maye magagiya na kakwaci wa da amfani na kakwaci no gai tayiba he wangi so yegi ibnu kayyim waji bayani ayi da min litafi bu at-tibb an-nabawi <coughs> ga <clears throat> ezaga tsayin gici giwo ma fete mako ba doku doku ye batejo na wa wa wa ba doku doku ba taja na yabo na doku doku ba taja de we bebe a zawangi daga bayan gici ne gina eh wage tsaye ne wela lada ba ko na insha Allah mun ba ta ma dai sauki so asali ba ta fata gwakwai ba ta je daga bakubin wani yana mai dube na yi iri nauyin gici ne zawon zai gina ko kuma iri

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أهليكم أو كسوتهم أو تهرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا إذا هلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تو آية na aya wanci koyo aya na ji bayani a yi hukuncin ya ezoji kuti da mini addini wani asali dai ezoji ji gani bai sunna allawi من كان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت yanzu ga jikuti na jikuti gani bi ko a jikuti bi allawi ya susun muti tillo jikuti a lefi ya zo jikuti gabe danyi bayan ko bi ronici ko bi anabi su ko goge jikuti gani bi ko bi sifuji a jikuti gani alkur'ani wo na igami sun Eh? so aya nan mai lahukunci ya yi kakai ya kutiji da mini musulunci allahu ta baraka wa ta'ala ga gala yu akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum Allah wa amwe eti bicicin ga ci bici a eh, kata e ba kutiji e bonan so kwa wani ya gabata makutin do na ga ga gumi na ya nono e, e jini fiye ba no gan be allawi na ni cige ga abu aga na to ga je yo be indu cini ja non ko ga ji be ina ma aga ga hukunci wuce ababu na wuce ji kuti ja fi yo so da na ga ji kuti be allawi na amma bilagwi eti bicicin eh wa kutishi bi allawi irkim na soko ga da mini suratu bakara wana la yu'akhidhukum allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum eh wa kuma ji ajanna la nawi mafari min nawi guni ya kutishi na a dena abi kutishi mini musulunci wa ke guni na naga yi lagwul yamin naga yi kutishi ya mafari mai ile e bicici abogo lefi dabo. man jaja ji misali biyu ke misali ke a gina gagawa ne wani duko tuwo a bisu ko milo an bi allahu milo tuwo alali wolo amma wa yayi in eh, an kaliwa da biyu ya ko kuma wai gaga dana wai ga ko wai wolo wai waga wagan eh bisu wacce da afin ga milo wannan na yi bicici na jidi ganga ga lagu ya minin ba na waje ganga wa ma kutiji kutiji ma ya ba be ne gaskiya lamari na su kwa ya mai da bayani bi tiya alawu jabe ta ga dojinno bi ayayen suratu zubayn suratu bakara rabbana la tu'akhidna in nasina aw aftana su ko ga ma biki ga ci ga batan ita laifiji ko kuma ya ci bici na ibeji na ikayi na mai daji na kayan su kuga wani ma hadisi uji tabbata ga lokaci na sahabe tila libe ba hadisi alisallam eh ita yayan lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bi illah ga mace ta ja da ma suna ci tila libe ba hadisi alisallam na to eh annabi lalaka ni ya fi ga gan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ndo na ma fe gana so fe so ku fe ya ji ga lalle ma tulo tuba ni mi anwe ga ci na mi anwe ya bike ga bate ta le fitina so alkawli so ji eh inna la la yukhlifu al-mi'ad so kuma ile alkawli ba min ma alkawli da ne ga musulmi ga ci bici ya ci dile fi wan wan wan wan ga da wana goyo hadisa annabi ga inna la tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukru alayhi ebogo la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum bane yechimbichi eba kutije wana ya kutiji yaga yejin alalima yeji amma yechibichi chi muje yeti gaskiya muje ipa ipa yechi zuga mana eh so kwa mu yeto chi kwa walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman amma so kwa mu ye baba ne ti to ya gbe yi ugboka eti digango nga yeji kutio ya soke gaggama na ya zo a tobi mana eh, eh, ba na ya ji kasduna majaja ya misali no aja gagwa kun da zai ti istikbalu kuje ya ti ma dibwa eh wani wa lujuko yesu misali ga wallahi mi alujuko ya su ci beto mace da dole alkawali na waje gawa wa makuti makutiji na alkawali wuce hubun na kiwo bida eh ko kuma wani wa alutu ko yesu an ga wallahi mai ada yesu bai tuna wabelwa so walaki wa khidhukum bima akattum lalman su ko anwe baba ne gbe ya wa kuti tapankoro eh ne ya ji yesu ne ya mabe jan yesu na mai ganin diga dole dole esu ya bi yesu ne suna wayeji awa ne gboro minti ko ya gboro minti ne gboro ndo da daga da ya gboro ne su ku ya ba ba hukuncin nan wa ga waji lokacin da ya gboro ne ma kuti yo ma beja ko ga wa lugwa lokacin da ya gboro ne ma ji to nnanna nga su ku nwa wa wai tubu to kuti dojin daga dazan wa kuti ji ga waji ko a kuti jiga wajen o mu ba ce da bai nawa waje kuti tu wani kiwo gaji yamu man ja ja ganyen kuta gaji dazan e ba kuti jibo ga kuti jiga waji to aji ngai ga ibrarul kasam wa kuti jiga wajen gajima ngai ibrarul kasam wato da tiye nawa waje kuti jana fuska ni da wani na launi waga fu da laifin kuti na wajine na fuska baci ngayi yana tsoci Allah ya wani faka faratu ba na kuti ji, wa mabeji ibraru ya kasa wa kuti ji ga waje wa mabeji ko kuti ji ga waje wa mabeji wale waje ibraru ya kasa ma to ki yana wa kya bi wa laifin na bo faka faratu da suka fara daga na waje ibraru ya kasa na da suka fara so to ci ganye na mai kafara ni kuti jina ba na wadda ibraru yanka samana ita'ama asharati masakin talaka go gawayen gicigiyo talaka go aji sharati tike minu ya bayan zakka wani ga dole a dan ji obo a da ji obo a da jin da ciwo eh, a da ji obo ke ba bai jin da ciwo ji ga dole dole talaka na ga nan yi talaka na da jin yau bai dole ma yi zagu a bayan ga kuma ji ta tuba na ajiye da be ko da yake ade mẹ́mẹ́ ji da zaga wa ajiye da wa látàlàkà ní oyoyin tí ó masaki ne su ko tuyo talaka àṣẹrẹ́tì tuyo ní sọkọ́ igala ya gbaje dumo n gaga talaka ni zuguwa sun gama tàlàkà kuma ji na sọ talaka goga washi ba wa eh min ausati ma tutimuna alaikum yo choyu yengi choyi be na ngai ausati yene gi ela yale jigina ke ipade ausati mun ja ke fi kuba mun ce ga larabci da wada gawo wasat e jini fi na da fadalana eh ale <coughs> mini suratu bakaran su ku ga ga waka zalika ja'alnakum ummatan wasata yi lafi al'umma ne da darja nan mu ji al'umma ta ce fa wasata ne nufi ne da darja nan eh hafizu ala salawati wa salati wusta e eh, to sallaji to salla ne da darja gana da kwa kuma da ce da zabi fasari kuma ga sallar asari wani so a da mana je a ji fahimta bi min ausatu ma tutimuna alaikum gan gayi en gici na da daraja gana misali ke shinkafa wani ai bayi nufin ci ibo bayi boye ga shinkafa da daraja gan amma gwa kuma jika ausatin na ene kwa gani duna da tace wani ugaloma umagaloma bi ma na iga wake yi bani na eyi e ba darajo yelu gugagari kashi ya can ya yi nufin cizo ne ne ga ya gija a ci gabi mai yi nufin ci ya ke lu ga yi da daraja gan ya eh, kim gan yawa malaji ko eh, gici eh, ga juji amma ile ya ga daraja kunya shinkafa so ale ya yi bana fe ke na datacin wani mun datacin ebayan e bi ma na ebalomun da e ipo so ya gici da zuci ga yawo auki sotun kai be ya talaka goyen gici ya be gici irin na je a yi dana auki sotun eh eki wafa eh talaka gu talaka gu na ga na ga gan dole a yi bagi bagi bata eh amma ga bata a yi zagya amma gaga kpata abin a tsalo ja fi dole dole ade bagi fita can ba ade zagi ya fita can ba bi ma wuya ya we na tito ka fa wani alaka da nuwa ba go na da waya ta taji wana bi ma na tara ka da jo be da ci zago wa kin wa fana eh zagi ja be yo shikenan kpata ba ja be yo shikenan da dai wato ba da wani a a tsaro ya tsawon na ci ba gina ci jin zage shi kenan amma mu dayi ba gizo wadda ci a kin wafin a ga wake wani kusan lajinan ba a ke fa bi ma'ana wa ke wa sha ti fa abin sha a kan wa tuku kungiya na kusan lajinan e wani kusan lajin abu ke ka bu fa malam da ci danin buwa sallana na na wa gina ga ga wake fa ma yin zage ma daga na yawo na yin zage a fanin hukun sallajin a si ga tunga da tike laki wuna to dole wa waga ya ki fan zage ya waga ya da tike yare ya yayi guba eh wata yi zagu ya waga ne bai ijabi to ya wa gani bai da tike mi daga dole dole ijabi ne na idai bai ya abu eh eh ne da so yi tina amma dai wana da kekin bu nga nga nga bici da ya bici ba kun guso ya yi zagi nan o ci wata la ka guwa ci wala yi wannan kin fa aw tahriru rakaba kawun ci fa fan yo wa wuji ni wala wọn lugba gina ayi musulmi na tahriru rakaba ba kuma zai gaga to na tumumi na ya bwana hukunci mumi na abu bandan da su kwa ga aji raka rakaba na wuga raka ba kafira na raka rakaba na wani aji nufi ga wuce yi zagya rakaba kalmin wuyo nya batu ejan amfani bi ya wuji wuda zati wuji gyo wuda zati wuji yi zagyo wuji dole dole dole o ga gan wuji yi zagyo wa wa ga daga na ga rakabatu da tawo yi zagi na kyan ba su kwaji nuna ba ci ga rakabatun mu'mina eh ga shi kenan da ya kwado na gama yin zagi a wala bagi wo olu bagi zagi bagi gwa bagi uji olu gwagi wo a ci ga yin zagi olu gwagi wo ndun da wagaji na dedu ga kuma zai gake kemna Allah futu da jida na ci gugwarin futu da yi bi ma na zane su koya bagona eh abeke wo ga kutiji wa maji ibrahim ya mana bi ma'ana wulu tun tukuti na waje na buwa wace gato shi ke nai boncin waga ka fara je bolo tun a laifiyo to yana wace da yanayi wata na kago na wa ba a yan gici gina yan gici na moyi muddin ni ke jirgbe muddin na yan gici na shagwada waga gwagu baba wannan ku ba da je yan gici na shiwu na gayin yin zai ne wace yin zagu wace wala wa talaka gu kawuci fa kanga wa kin wa fa zagu kawun ci fa kan ga wa wa luji gwagyo kem na futu da jina manji ga kem na lawo futu da jina a ci wa yawon sai kawo ga ga ci ka gobo ya yamma faru kan wa loyan baci ga ci ka gobo baci bo kan wa loyan taci fa mallam ya jidi zane bede to ka gobo jana suku talaka wuyo uya ga ndo ya gici bi wa unto ya wuju la de ja eh unki o fala ndo wa unto ya wani wa funu la de fa eh uji madde yo wani be na wa de ugwa kan wa gujo tun ba da ba da ni je wa a ki ofin tita tun anu a deki ki fon ma de o shuji yo ni gwagi ma ki asaya ni da no obo no wa kuti ju mo lo tuti kuti wa so ko ga za ga jinna fa man lam yajid za na jinna ji ba na ga na wa na fusu ya masalafata ya mudifa zai fukuta azu ya fukuta ma gikini ya kafara to ci ga zalika kafaratu aymanukum za halaftu na gai fara ya kuti ne ga shi na lokaci ne ga kuti ji ya maji ibraru ya kasa ma yalo tuti ya ti kuti ne ji na bwana ta i ga ga fuska guta guyo e da na dole ke mi ci ga wallahi na eh maji ya ti lamari na agwa gani na bwa balantana ta misali uti ga wallahi tuwo mi da ko wọ́pẹ́ wọ́n yẹ tí náà náà gbọ̀gán nínú bọ́ ní ní mìíràn kúbọ̀ gan ayọ́ ẹnà oṣù kútíyà na wa gaskiya ta kowa ga manasu wọ́n yi gaskiya wato wale e wuzirin da wata kuti na wajen mawa daidai e wọ́n yi gaba na wazo wuci gai gagan kutiyan nicho na adinan kuti guni ga-gan. yeni ci gada wani ba nan shi kuti ya te na agwa gani na wama ya ti gama na wani nga ja ya gani ya minil ga musu wata kewa gani na wai shi kuti a da hannun gama na yau wallahi mi da su kusa wasu ma kewa gola wallahi na gaza zai alali wa kewa gojan wallahi mi jin alali wa kewa waji kuti na na to mu bukata ka fara e da ka fara ya wuya lagu na gai ga ya min ga muso mun ja ja ga ne ga masana a daya daya ato kutin na waju da zawangi da da gunuwe ne ja na mu bi ma'ana ayen na lake nuwana so kula ji ta jibe ke nuwana a ca wuce ga mun gaza na na ji kutin na guda da nuwana na ye ne ja na mana so waga kuti je ti ga mano ugo kafara ba ne gagayen kafara na ji fata na agaga be waya ibn wasu ke wa ga waji suna so koje ya ti gama no di ganga wajo oto ogun ya can wa maga ci go maso koje oto ga yunda mine ne lajin za guru so koje misali waga waga lo ju ko da shiya e gi ju ko ga le wa yezu ne ko wa gogo jikani wallahi jikani daga min nubu wana mele daraja so kwena wele ga amma ah, ji so na so ko zuwa shikenan ba na waga bili tu pata na da ga akun ami jikani uchi wa bili da ya kada wana wato afi ko oh, ka san mayu le ge wato eh amma kan ne cewa ga aduga jadalin ciyo to daga na waga jikani daga min nubu na to akun ami jikani be murini ɗan shi kuti a cikin wallahi daga min nubo jikani wa rana watakila hunga wazo bi a nushu daga min nubo na ba kuti ya wai bo wani waji kuna bono mutu wagan wa wallahi na ga dana wa ya ji zuma ye wani wulatu da ana biya kade wa labi wa wa ji zuma bono wa guta kankoro ga ci guro eh so ezula kuti uji eti n'o, we daza da n'o, mede bukata kafara to ki biyo man jiga istighfaru yau wanda da ji istighfaru da wa gafara bai sukun wa suku wan amma je na bo ba go wana sai dai istighfar astaghfirullah la ilaha illa illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh ko kuma da ji da ji salatu tauba eh ina eh, bo na da wana amma muji muji kafara ay aji kafara bo bo to masala ne yadda da yaganci nan gole kutubu ne na yigana nyama fari lagul yamin mutu bukata kafara ujukutiji etene wele ga aci guyo alali wujin hancan kuskure da zawo kemne gare shi zona misali ga wani dabo wallahi mu dabo wani ga wallahi mu dabo wele tsakano bi so ko dabo asin mada ba wa tin ya lokacin tin abi ko ga nauke ka wale kuskure yin nan inji diganga wajen nan da bukata kafara na ga ilagu gule mina cuju yi ba na diganga waje wani yamin al mutu da bukata ka fara istighfari ci biyan wuyo guba ga da bukata ka fara nga mai walaki wa akhidhukum bima kattu al-ayman eh miya jiye su mabeja makuti ga wallahi mi gaji mabeja ko miya ajan wallahi mi ajan mabeji na waje bukata ka fara yi da bude shi biraro na wajen hannun ya ji fata gan wayo to eh, an kalli na mewa ga ila hili tula marin nana a ga wale ani ga gan kuti guba wai la ka fara bi kuti guba kude ka fara kim da ji bayanin mai ji fata gan na yau guba ne la ka fara bin yana mai ajisu mbejan makutiji mai ajisu amma bai ajisu makuti guba wanci ne laka fara bayyana nga ga wude ko guto wude awa guto awa mafari ibra atulu ete na waji kututu bona eboma wolo fobe sokwe waga awa wanci goga wa maji ibrara a gada ji kafara ka wajin kafara bi ma'ana ka ga kafara ta ti wadda za ti kafara ba fuska ta ci ne le gaga waya fati kuti na waji wannan gayi a suniyau al-istisna wallahi isu ko mi wani ajifo mi je wa wallahi mi adaji ko isu insha Allah na ga na wajina gwa kuma je gan kabo kowa kemina kafara nga ochile efi onye kwuti ji na anwụwe ah, ya na achigata isi si na-awụ na oji na nwala anwụwe ah, ya idifata ga gane yau wallahi mai adadu ko yesu nga ba su kona to yesu ci kawo belo a awon ah, ochile efi ya kuti na oji wa malo tutu ba oji bara ya kasa mana wallahi mai ajiye kaza nga ba su kona wace daji eh wace daji a ga shi ke na awon waya ibu insha Allah wannan ganin matsalan nan wa uzuri labi tsakanin man yau sarai kima la uzuri biyan ya mafari man ji dabo le K'a kafin insha Allah wa amfani eh? na eh mu ci fe gwada yayin laifin kutina wajen wani titi kuti bwana mu yi gagan bai ci da wagaga wallahi na waga la su suwa ni mocho gaga insha Allah waga su sun ka waga be gaga insha Allah in kuda misali waga wallahi na daji kai sun insha Allah insha Allah no de ma biya eh amma wallahi wallahi insha Allah ma da e ji koyin sun wale egere agwa mu doji mu na ga agu de mana to amma to no to de mana na de bayani dan gurko na mai jiji ayi na eti ta ya ne de ayuba ni laye kwalo yi na de ayu to ci kitu yayi kitu yayi da min suratul anbiya yo ke kitu yayi da min suratul suratul sadu <coughs> <clears throat> وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له أه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كو اركض برجلك هذا مبتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثله معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب so ko cigan wa khudh bi yadika biksan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab aga annabi ayyub asali lamari su kuta raziki dan wurkoyu eh zinari ajaja fe ciwo daga sama mutu a fe tun wa buwa eh ar malaika fa to su wadda barkata jina wa man mu gai ci wa yi kure mu ga muji ta ke bai wani su kudu gawa su kuke tura bai gizi barkata e ba gwadana su kuci biyu mace ne mace ne bebe yiwu na mutum ba ta hari ya shi dugu ba yi na kafin ya shi dugu ba 18 years wadda ba ta da nan doke da mina na kakwaci ba sai na ba ta tumo eh toni todi nke ile wa wala yi mina na maso ko na so ku fi yi wato wuje yi matuka ke mi mu yago na ba take da halu annabi ayuba na wushi zuma nta zuma ayuba eh waju da mafi da ma ga ga ga yi dukiya unga lozun tulaji bubu bubwe jindi mayu eh mutatali unja areya da annabi ba ci bi addu'a ba eh za su kuma wa ba idna da rabbahu anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa adab o shaitan ya mi tsogwa gani be bate gani be te bate da na ya e tamba na da ya kami mun ba su ko addu'a ganci to ngo ma ga ila ne ga ina ma yatakabbalu Allahu min almuttaqi eh annabaji mun ga wa giga biya mun ba asu da asu da su kwa za da su su kwa ya yadda go su ku fi gwadu su ku ga tu urkud dirjilika bice wa umu lajekin ba na shi na taba'a tayilo ba ga wala bice ya o da ba ga wa ga la bice bice boko je ba ga nuwa latiya haza muktasalu nuwan na gawa fefu baridun nuwa koyo waga ya fu ba ta na kpata na gakke na kakpa cewa bonin ga kmaya wa sharabu fefi waga ya fi na jifi ba ta na ke fi na kanin ba kpata na ga dagwaya a ciga munjo man shi ti bayani gan imiyu na fe la fe idima yu irin don donan alin lo ci bedda bo bi ma'ana lokacin ulo yi maji ya zaje bu je wani ga shi yin gice a da ayu ba nan gule ji ya guji ke jan abu a gan ci gbeji ciyo o mada za ku ma ni wuce lalitiya za mu ci a sa shetan bu shetan ga wagada tun e babawai gungun layin su da sunami ga sa edan mo yi mi daga nan wa desperate mu dai wa ga ba mu dulun sagu su culo da wuye yau kan ga annabi ayi ba yadda batun anabi ayi ba ki ga gan shaitan satun ga ta ga ta dole da yin mu mu ta kuti ga to eh nga nga de lafiya batan nga sa daga batan na san go dibola da shi sun ina ga wata Allah ya kodi da wani gamin da sai omi go di bulala shi tu to lokacin na nabi ayi bai ba da zumanu gun ya shi di guba da batan no ji ba ba da ya tiya batan no su ko ci lai busa be yunu fin wannan na eh to ci ce gaga wa khudh bi e duk san wa e pa agwa su ya e pa ya sange goti eh san yau na no pa wale shi tun ayo amma da dina wa lati tsukuni mutafe ji ni ni guba har wani gushi tuna in fa ba da don zuni kawai fadrib da yi don zuni kawai wala ta hanaf ga kuti wani wani shi na gudu ya ma to ba ba gama shiga a daga gole kuti a niga yi ba shi so ci magan wala kuti wuce wala ya tuno kuti wuce wala ta hanaf gudu ya ma a ga a'a lamari doshin nan mudai gagan asumiya istithna nga de mana de mucha kangwawu eh yele fi ya zane shukuti umalo titukuti bwana nga so kwa boga gaga insha Allah koni penna yo mika eh man ne je tuja biuge insha Allah dabo mana umma kangwa amma ga lokaci na na ga gayu ba gaganna na wula sha Allah bi ko ga bela sha Allah be su magude ma na ga mala su ko ko ngun lubia no biti fa wai ga nayo mi ga di mana lokaci na na gayu ba jin alkawari ga ganga da lafiya wallahi ngodi bulala shi tuno ga ga insha Allah kanga sun gama lato ta be gi umurni lokaci na be da lafiya nu jiga ayi me odi bulala shi tuna e pani ma wala ya e, e, e sange ko ti shi tuna mu gun kanga ga ga insha Allah bana ku ga ga kanga mu de mana bana waji jinkiri mu jiga bana insha Allah wa da amfani ana ya zana gaggun ma ga kuti na amma yana la ga ni da yuba ne bana yin kanga da jinkira ni ku ga ga kanga mu de mana yaji fata ga ga na yau so ekokuta dona waga zuzu chakani maso ko twege wallahi uzirodi se waga da ni mini ekokuta no kangaga ofu ko dai watu lotiya na waje kuti tu bana eti braro dono ko kuma waka obaka faraji ko belo tu bana ko kuma lokacin na waje kuti na na wasani bai wa insha Allah waladun ebo de bolofu to ko ngogutan naga nga malakan me wallahi wallahi wallahi muje tu da ciki ja eh musulmi bu shishi nga ga gani ku ba kuta wallahi wallahi muje gaza muje tu da ciki muje boje da ciki eh ka wato ga tune barai wai jo zana wadde boye yana zana wai lebe chuwe na sunuje na waga na wa gai zanen wani cin wa Allah wa yawan madibu ya Allah wa nan wa fi zuzu da suna Allah wa kan nunduwa eh, so la hankali to Allah wa fagani bi so ci ga wafa zuwa mana ku e to kuti je kuti ne ga ji na mutin e zuwa ya e to kuti je hadisin wanci kwallo ci madamin ya bulugun maramin ko eh kuti ya yatil stalif ko ki hadisu ci bebe nan alaniyatin mustalim waga jukuti kemin na zane wa jukuti ya na gaji fahimta ma na kuti wa na ci guwe wajen kemin wa luna ya wanda ke yawa miga misali wani wa lutukwa yasu wallahi mai ada wallahi wani wa ya su wallahi ba zane waje kuti a nakin alawon wallahi wada da ga mu da fa na wallahi mu da ba na na wallahi da na wallahi mi alwa me po a a kemin na zane waje ya na uju fahimta na ga ga ngu da zan waje kemin na wagallu na ya ala niyatil mustalif zana waga shi kuti a mawaci shi nan ko kuma zana wa shi yabo wunde bo ya ga wunde bo duk gwa kan fiyu na ke min muka ji fahimta kuti wani na ci guro ima bele za yana je ji fatawa milkin babun nan to ku kan ji ya bawo eh a ga waga shi kuti wallahi wato ma wallahi ji tula mutalla so Eh? eh ato nana wula soda na wele ga nana soda na ga ubu ga manozo wa buwa ebo ne wa yaudara we pajo yaudara etayo nga mala wuti ga wallahi wa wuti so fi fi nimbo eh wa ye ni ayalere wo po kila wo gun ti ayo Allahu fabi kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati a cika Allah wai ji bayani a wuji ya yi la alakum tashkuru ne boye da bai daji su kwai fi da mini ta ci zane ja daji na wato watakila ya makaye egan kuti je ga mai bai gaga ji da wai lagu elagu zuma hmm? kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la alakum tashkuru e boye da bai daji na na yiwu ba gaga tsoci wuyawa ilimi ya kuti wo bene ji kuti bayina bene ji kuti bayana bi doka na ji shafiyan kuti ji ne ni mu yoyin su ku zanen masu ku gara kula tara na E eza ji da namiji yana wuce cewa arba yana na lafiya gaga ya shi kuti biya ne biya ya annabi na gaga man kana halifan fali alif billahi la yasmutu ne rayi dabo aji to ka ta amma ga ganna la ya annabi wato ga ganna ne amma nje na lutu be ina ya mutsa ya annabi fa annabi gbagbare a ji kuti da annabi wa annabi gbagbare eh asa to tu tula ilimin na juya o tuya nini ga nini hukuncin na juya ni hukuncin na juya har maula wata kwankurkin na su ko gunce wuda na ni mu yana wa dajin a soko ci kwanu ka soko la fahimta na lawa wa idea da ya bi kuti gabe shabaki a nabi shabaki obi ne shabaku na wunda ya shabaku ne mu shi kuti wunda a nabi ya gozo a jiki wa ga ga to kona eh babu cin wadda babu biyu wunda a nabi ji kuti ga يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام والأنصاب والأظلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا الله تبارك وتعالى كي دعوكم تشكون نجبين daga laifin ciko ya zo layin ya lalin lawun jara mu ya tutacin tacin ga da bayani tiya ezu ji kuti bai suna Allah ya ti gamano ko zo le Allah doka Allah ba ya ba kuti jo ya ba go na Allah ta baraka wata ke la ya e ba won ci kone ci ayi da nabi eh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ya ni za ni jina elegeye mm elegeye <laughs> wal maisiru bi chace wal ansabu gani hmm. bi kutina ji ta kuye kutina ji ya ce ka shi wal azlam bi kwabi sani ji la ya la san bana ta yin na ji mi amuli rijisun da jisa jayo mi amuli shetani tu shaitan ji mayo fajitani boye gbẹ́ẹ̀bẹ́ ayin la'allakun tuflu ne boye da bai dira bu a na je je bai jina ji bata ne ezogiya e, e, e magalle zai ci gama sakan sai ya ge rayuwar malaji lalace a dira bu magalle zai ci gama sakan sai caca rayuwar malatan san magalle zai ci gama ya tsawafe wazo san baji za lu abun eh bici ga ci mun ga mun kena ci mun bici na mun na nan nan mun ga mun kena wule ya nona a ci wala ya mun an ni ji wala dukiya mu da kwata na wasa asa kun asan ba e eh, eh tawin wazo wala an sab kuti ji tawin wazo wala islam wala eh san ba ji za ipa e bisai yana bi da zuci yi na ko tasabi bana to sabi alo de mina azlamu en do ge la san ge la san bana azlamu ga don asaliu ye pa bi san je la san bana amma en do ge la san bana patan na ko ni ga waya ki to da ne sai ta sabi na to da ne sai ji kana ji kana wani tsawana eh to da na ga mun wai jona ta ike da ne ji mina so da dojin na jibata a derebo a gama latoci gawa biya da ila alakum tufulu ya boye bai derebo to man ya ji bayani a aya yin taci na bebe yi nan e ba iki mai coco allahu mai kan iza e jige jiye dide magiya allahu kan mu da hikima na kan wani balarabi ya yi bugi da ayyaka aya mafarin be tigiyo wa nan wani tigiyo wani ga ga alaji alugwa wani kan ga kun ga ga ala alugwa ga aje ga aje uzuriya a adai bege kana ma ga kan ga wai sa luna ka ainihin alhamar wal maisir kul fihi ma ka beru ma mana fi wani nas wa ithmuhuma akbar min na ma daga bago tunana ya mu ci yi lok ina ah, ah, ma ga dide bona da bona ma fangan guru na ina lugwa re to zanu ci ja lugwa a fe lugwa bi dai gidai zanu ci oto eh la ye lugwa na da ipade da bayan ina da yin guro bana da ga dede na da bona e bibi na da bona a ci amfani ayora be be ina zume suratul bakara nono ga ayan suratul nisa'i eh, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ta ta'lamu ma taqulun kandu me ga ji sallah na e ga fige e ga tuba sallah kan gamu to sallah mai e lokaci gusu aga gaga yanzu laigi e fun lugwa lokaci na waje sallah na kando ga ya ji sallah lugwa bege kanga gole e bai ba da be zana da yin e wai fige 24 hours na kara kara kara yi a mitwayan nan Eh, a ji kokar lokaci sallaji a fiye dabwa daga hada ya lugwa lokaci sallaji har su kuci bilaya na bai karshe bai ci gaton ya wuce lugwa benin eh shehu maududi mini littafi bun di bayani gan amerika eh ya gukin la amerika gan wa wujin mai war bai na yau ku yawa ki ga yawo sokwe etu ya gbowe wani dandan da agalu yi woji na na jalado kotu na shari'a a tuna jima lacici yan zalunci na nwaya a cikin oge goyo a karshe ki an yabe to ede la bayani ji kano ga advertise ne bayani ji ga gayan na degun ebo da na ji na ebo tun di kile na degu na gwamnati ta kawayen wuce ake gaza na jiga ji tallatin wani da ba ji sanarwa ga gudu degu ala za na gaji na gance batu wuce bo a sa gwamnati ga yalla wuce gwado na ga aki na ta tayin gwamnati wani ba talaka shi nuna cin zo ya ga kewa ga lallu degu eh to ya kan ka ne amma yi ka ji yi kan ga ji tuni ta ba jarabe na ga tallajin amma a karshe ga to federal minister of health gan nga debu yelu kan nga eto gan life and property yẹn la anyi ga e be babo life and babo babo protection yẹn la yẹn life adan be na jine ya e gajin a che da lu mo ma ye kan a e do kan yi je na tu ti zuciya da ne jijin ji constitution no Eh? afa hukumul jahil hukumul jahil afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun ziga ge hukunci akun Allah aja kiugon so alhamdulillah bani ga ci bitin Allah fa bi ni ga ga caji dinin wila da mi guci fole gima da ta ci ujulu ja gida da jannatul firdausi ne su kuje da gani biyu je da tun je gani sun to ta lugo yana da rubuta ta ci bo to ta lugo yana da rubuta ta ci bo su kwa lugo yana da rubuta ta ci bo mu ta su kwai fi gima aljanna kin ni fa wura no kin ni ya ja wani su kwai gima aljanna me ni ko wani ne bon سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب والسلام عليكم الله وبركاته antum alladhina tadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiyin to babu giza mu ci jo fajalna nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha kuma idatan lil muttaqin babu ga mu ci je ba ce ga gaken nu ya ramu ya naji shi jona to aluma nabi ya ramu bi yo na nuga wai ka asiri ma a a ku ja ramu ya yiya ga yi ga wai ka asiri ma Eh, likullin kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja fassara wa ja'alna nakalan lima bayna yadayhi wa ma khalfa sukula na ya lura ya zane ji shizu to zane ji abi bezu man amu ji ga ko ci ci ta ti bo ga ga wani ma ale ga gan eh, hadisa ta zo daga bayan nabi sallallahu alaihi wasallam iti fadalai juma bu ke alil kitabu ji yahudi ji agwasun asibi mishan ji agwasun ladi musulmi ji su kwa uba agwasun juma juma ga ifadar darajin eh hadisi ji bayani gan ezayi lotun daga laji da zuru da ci lotu daga laji da asuru zane mabe lotu daga lasari lo magiri na na lawo ba tayo na ganye zane ji lotu daga laji lo zuru lo lasiru zijin wucin al'umma annabi muhammad lokaci ya tun yi ganci ya ya mai dubu zane ji malotu don guru kwana da nan shari'a da nan fasarai lada mai ta tangi a disi ce gato a na ji lotu don guru kwana lada a mutu kwana a ce tila ne ga ke yi jeje so ji kiwi ya na ji lotu kuma ya na ji bala da na ga na jana lauga na mamila ya na mitebi na kun gana mila ya na wagbata ya tuna na lona wuwa a gan wawo ga bai baiwa mai jiyan ya zanne jo ratu yo na sokoto alma na muhammad sallallahu alaihi wasallam so asibi e fu yo chiwon ya yudi a ci gude shari'a bu to ci ma ramu ladaili kana mu nya asibi na ya asibi chiwon asibi mu da shari'a yi boto dan aslan ya bana tana ta ba ga tun da to to da haramu ya ya asibi ya efona ifo chumba ibona ga ijuma otojima otoma to chikie la kaya ugan wa fa idha qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ta mini bai waye so ko daga laji har da kusa a da yi sallah ya baci cina na gwi wajibi na na wuce waga ga yani zandu wani labijin ma kan ga da laifi su kangun ci wajibi na wa wala jimma wa gake da jimma da na daga ji salamu alaikum na wace ji zikiri na azkaro na fe gbegbe sai ba na wada wa ko ba be dare su kwaye daji lokaci titan yi wala ji wajibi ga oboji bauta a da mini jimma na bo la da jimma da na buburu so shari'a idan iga shi ya ci zane shi gaggan yi kan wa asibi a ramu ya numan ilale ya gbabanu baci nan a ci gani da mayo e gaga ya gani da ga a ya ba wa ga le ba nu ba na ye wa bayani ya bai tuli ikpele a ili ikpe mana ile zane ji wazi da yunci ne ile yani amma wa bayani na waji wuja ne fajan na na fajan na wurna kalan ni ma bai ne da ma khalfa e ci wazi tafsir na bebe fasara da jinna na idiya to Allah alaikum wa bayani ya kafin maje ba ina kiyaye hukuncin yawan zaki na kuma wato kun da ci ya ita ba misali to ba ta ga ba yau wasu gwaji ya ni ma fara kuma zagi shi kuti ga wasu ko ji gama a lutun duwa ya ba a boji a dona a ta ba ga rai jefa ta ga gamu fi kata an jotu bai ja eh, misali lokacin da ci kuma dai yara eh yanci ne ne da lo ma misali a garin ce ni be okay ya ji ha a ta fata ga zuwa ga mu je wasu ko ya ni ma ji ka fara mu ji ga ale ga gan Allah tabaraka wa ta'ala wa ga yi mini suratul bakara wala taj'alu la urdatan li aymanikum eh, an tabaru wa tattaku wa Eh? an tabaru ko wala taj'alu la urdatan li aymanikum an tabaru e ga Allah la fe e ka. ina ce zuye yi e ta lutu guranin wani eh etu guru da na bejin gan wallahi mi da ku tijani ga mai jan a ah, sokoto inna soko ga ga lasu nan ya kai kai ga wa ga yana kai tu guru lo nan wa ga ku ji ga wa lo tu guru ya tu guru ma ba ci ci ci felo da ka fara je ti kuti na na wa kawake jacha wa dole fi bana soko nan la ta talu la wa rubuta la aymanukum woke da laifi na su kunnan goga ji na ma ga obe ji so ya e baga kokoro ji o ji tungudu ji kujo ya kan so mu dula faru ji wa ji ka fara mu ci ga banza kiwo sai kuma e ka fara wa ku ti jani ma ji ka fara kiwo mu ta ji ku ji ya hmm? so bi alawi ma kuti na waje na wa fete wa fe kan na kawai tuguru lona wa ga sai da lo tuguru lo tuguru ka bo kuti ga shi gore ani beji ka fara ti kuti wucin ji fata ga wayo so ne kina ake a ube bai eh a lokacin wuce agwa gani? eto ina da ya ganai gawa mai bebuwi gawa mai bebuwi ba ga lada na ba ku ba wani su kogu ya wagwa a kuri matuka a kuri mala ke kicinan an gai na yi bambanci na yi kesi na yi wajen kuti ya ba coje ma na zalla kawai ya ji fahimta ko? wale gbani eh gbani eh kakuti shi da bodan mi da ji kaza ko kuma misalin gaga mi fa wani na mi yayin gici gifi sabila na yi gibiya to wati ba le gaga ya tuguruyo wa tubu alkawli na wajina wa waga shikenan wa ajibe tuguru bayan wa ba alkawli mun cici dai yi yayin gici amma da na kutiji e za maga kutiji dole sai wani ibraru ji kuji ibraru ka fara ji kuji fara wani ga suniya dabu suniya madaba banu ga gan sha Allah wa so ale dole ga fara ji misalan an ci dabo ko da yake lokaci dabo bayanu ku ga gaya sun ga ba Allah wa insha Allah e bana jaji talik ite e suniyona za a juji talib sun ya wuce wude ma'ana kashi wude ma'ana matuka wani wa gaya kaza jin babu na mi goya a kuti kiyaye bayanai ga tiga da zuci ko yana ga shafe talik e ba hukunci rajatu talaka bai na bai da zuci na ki hukunci ga ba Allah wai sun yaji bayani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh